mu da wannan yammaci na ranar alhamis mun shiga daren juma'a kenan daren sha biyar ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin biyu ga watan afrilu 2026 mun haɗu a wannan masallaci na central market nan birnin kaduna wanda ake kira da suna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Masjid ko ah, sahaba masjidin sahaba oke kaso ne Sheikh Abubakar Gumi ko masjidin sahaba da ke nan kasuwan Sheikh Abubakar Gumi a nan birnin Kaduna a bisa alkawari da ah, muka yi cewa za mu kawo ziyara ta yawantaka kuma za mu yi magana kan maudu'i mai taken alamomin tashin alkiyama a yau a wannan maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske wanda magana akan shi ba magana ce da in dai za a saki zare a yi ta yin ta wataƙila sai a yi kwanaki ana yin saboda idan muka kalli yadda alkur'ani ya ba al'amarin alkiyama muhimmanci za mu ga cewa malamai suna tantance cewa kusan ɗaya bisa ukun alkur'ani gaba ɗayan shi labari ne akan lahira akwai abubuwa guda uku waɗanda annabawa gaba ɗaya suka haɗa kan yin tankiya game da su game da tauhidin Allah maɗaukakin sarki game da tabbatar da annabta to na ukunsu su kuma shine game da bayar da labarin alkiyama da kiran mutane zuwa ga shirya mata sin imani da ita da bayani akan wasu mashahid da mawaƙi na abubuwan da za su faru a ranar alkiyama to a cikin haka ne kuma Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa da tsarinsa sai ya bayyana wasu alamomi haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya bayyana wasu alamomi da suka shafi tashin alkiyama abu na farko da ya kamata mu fara magana a nan shine me ake nufi da alamun tashin alkiyama ana yawan fadan alamatu sa'a ko ashratu sa'a ko zance makamancin wannan me ake nufi da shi malamai suka ce hiya dala'ilu wal amaratu allati tasbiqu wuqu'a yawm al-qiyamah wallati akhbaraha akhbara biha an-nabi sallallahu alaihi wasallama an-nasu ala isti'dad sune wasu alamomi da wasu abubuwa waɗanda za su bayyana a wannan rayuwa tamu kafin lokacin tashin alkiyama wanda za su ba mutane dama su faɗaka su dawo cikin hayyacinsu su yi shirin gamuwa da Allah madaukakin sarki waɗannan alamomi ana raba su zuwa gida biyu akwai alamatu sa'a a sughra ƙanƙanƙanan alamun tashin alkiyama wanda sun fara bayyana tun manzon Allah sallallahu alaihi yana rayi kamar da Allah yake cewa sa'atu wa sannan ita kanta rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya ce daga cikin alamun tashin alkiyama waɗanda suke ƙanana akwai kuma alamun tashin alƙiyama manya wanda ake ce ma alamatu sa'a al malamai suna lissafa a tsakanin bakwai ko kuma tara waɗanda da zaran an gansu to alƙiyama tana nan bayan su kai tsaye su ne irin su bayyana mahadi da annabi isa da sauransu waɗannan ba za mu yi magana a kansu ba domin an yi kaidi an ce alamun tashin alƙiyama a yau waɗannan kuma duk ba su bayyana ba abu na biyu kamar da na fara ambata lallai alkur'ani mai girma ya yi batu da yawa akan tashin alkiyama hakanan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi batu da yawa akan tashin alkiyama saboda tabbatar da aqidar musulunci game da iman tashin alkiyama wanda bai iman da alkiyama ba addinin sa bai cika ba imanin sa bai yi ba yana daga cikin sharuɗan imani shine imani da tashin alkiyama saboda haka aka yi wata magana a cikin ta a kanta don kuma a haɗa alaƙa tsakanin duniya da lahira kada ya zama mutane duniya kawai suka damu da ita ba ruwansu da lahira ta zama cikin addahariyun masu cewa in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa nahya wa ma na illa dar kar mutum ya zama cikin waɗanda ba su kula da lahira ba ba su shirya mata ba alharin ita ce matabbata kamar yadda Allah yake cewa kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah saboda haka aka yawaita yin magana da an tafi bini-bini sai magana akan tashin alkiyama da abubuwan da su faru Don kuma a kwadatar da mutane akan lallai yi kyakkyawan shiri ta hanyar ayyuka nagari da tuba zuwa ga Allah da kuma rashin karkatuwa zuwa ga duniya Allah madaki sarki yana cewa al-misali yas'aluka an-nasu an sa'a Allah ya ce kul innama ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba a cikin ahzab Allah ke suna tambayarka an sa'ati game tashin alkiyama ka ce musu ilmuha inda Allah iliminta yana wajen Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba amma me ya sanar sheka kayyu tashin alkiyama yana nan anan kusa haka Allah yake Allahu allazi Allahu allazi أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل jiru biya allari na rabi billah zuwa ƙarshen ayyar cikin sutu shura Allah ya ce shi ya saukar da alƙur'ani ya saukar da ma'auni wa ya sanar sheka cewa tashin alƙiyama ba nan kusa bane Allah ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basri aw huwa aqrab cikin nahal al'amarin alkiyama kusancin shi bai fi kamar kiftawar ido ba ko kuma ma ya mafi wannan sauri mutane ne suke ganin shi da a nesa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu ba. a wurin Allah kurkusa ne da haka Allah yake yawan faɗa waɗannan maganganu irin irin haka iktaraba sa'at wa shaqqa al-qamar iktaraba lin-nas hisabuhum da ire-iren su ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushriku suna nan da yawa wannan a cikin alkur'ani ba za su turgu nan ba kafirai na dukkanin zamunna da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma har yanzu suna da musu mai yawa akan tashin alkiyama da haka Allah yakan yawan tuhumar su amma ya tasaaluna anin naba'il azim akan me suke tambaya suna tambaya suna cewa wai a idza mitna wa kunna turaba zalika rad'un ba'id Allah yake kada alimna ma tanqusul abdu minhu suna cewa idan muka mutu muka zama ƙasa yanzu wai sai a tashe mu wannan abin yana da wahala Allah ya ce mun san duk abin da ƙasa ke ci daga jikinsu da haka za mu tashe su ba ma kafirai ba hatta musulmai sukan samu kansu a wani lokaci a cikin tunanin anya abin zai yi kuwa hatta annabawa ta annabin Allah Ibrahim alaihi salam sai da yace rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah yake awalam tu'min ko dai baka imani bane yace a ah, nayi imani amma dai ina so in ƙara natsuwa ne haka wancan da Allah ya babu labari da ake cewa Uzairu aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha wa qala anna yuhillahu hadhi ba'da mut da ya wuce wani gari ya ga an yi girgizar ƙasa garin ya lalace yana mamaki ya zai Allah ya tada wannan garin Allah ya gwada mashi a kan shi a kan shi da abincinsa da jakinsa da kamar da aka sani su saboda haka abu ne wanda yake mai nauyi a cikin duniya da cikin ma sama faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa bakta saboda haka Allah yake yi waɗannan maganganu kala kala a wurare daban-daban wal yanzuruna illa sa'a an ta'tiyahum bakta Allah yake faqad jaa asharatuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum waɗannan ire-iren ayoyi an uwa masu albarka suna nan da yawa da yawa da yawa wanda suke nuna girman sha'anin tashin alkiyama da kuma cewa lallai al'amari ne da ƙur'ani ya ba da muhimmanci a kanta manzon Allah sallallahu yakan yawaita alakanta imanin mutane da tashin alkiyama yakan yawaita cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim dayfahu falyaf'al kaza falyaf'al kaza nabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan amfani da waɗannan abubuwa guda biyu a matsayin wato tunawa wa mutane muhimmancinsu imani da Allah da imani da ran tashin alkiyama ina fata muna ganewa abu na gaba da nake so mu kalla saboda muhimmancin wannan sha'ani na alkiyama za mu ga cewa Allah ya kiraye ta da sunaye daban-daban masu masu ban tsoro da firgici waɗanda ya kamata a yi tadabburi game da su Allah ya kira ta da sunanta na yanka shine yawmul qiyama la uqsimu yawmul qiyama misali Allah ya kira ta da as-sa'a yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha ya kira ta da al-qari'a al-qari'atu mal wato mai kwankwasa ya kira ta da suna الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها يا كرات دا, دا يوم الخلود يا كرات دا الحاقة أبنجت يا الحاقة الحاقة يا كرات دا آه الآزفة أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة يا كرات دا يوم الحسرة رانا الندامة رانا كامنجا يا كرات دا سنة al-ghashiya mai yayi bala'i ne mai fitar da mai yayi komai wanda ke tonan sirri ya kira ta da yawmul fasl ranan yin dalla dalla da komai ya kira ta da da da yawmul da al-waqi'a idza waqa'atil waqi'a mai aukuwa ya kira ta da yawmul jam'i a zalika yawmul jam'i ya kira ta da yawmul taghabun ranan kamunga ranan nadama so malamai suka ce wannan yawan sunayen ba yana nuna girman sha'aninta ne abu wanda yake mai muhimmanci shine yake da sunaye daban-daban a wasu malamai sun yi ƙoƙarin su lalibi menene hikimomin da suka sa aka yawaita magana akan alamun tashin alkiyama suka zo a cikin alkur'ani suka zo a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo a cikin wasu asar na maganganun sahabbai waɗanda suna yi ɗaukan hukuncin mawquf a lafzan amma marfu'an hukuman me yasa wannan abin yayi yawa a daga cikin abin da aka lalubo shine wannan yana daga cikin rahama Allah ga bayinsa Allah madaukin sarki bai bar mu wato a sake babu bayani ba a ce sha'ani mai girma irin lahira amma mutum bai san za ta faru da shi ba cikin rahama Allah sai Allah ya shi mu ya mana bayani kuma ya kawo mana alamomi don kada a yi mana afke ba tare da mun shirya ba wanda wannan zai ba mu dama mu yi alista istidad kamar yadda ibn hajar yake fara a cikin fatul bari cewa sanin alamun tashin alkiyama da ganin suna bayyana zai sa mutum ya jawo kansa linzami ya shiga taikayinsa ya fara shirin gamuwa da Allah madaukakin sarki yana cikin sunan Allah madaukakin sarki duk wani abu wanda yake muhimmi to Allah bai afko da shi haka nan kawai sai ya sai ya turo mishi a a bushara zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabtarsa da daga cikin manyan abin da ya faru a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba sai da aka aiko da irhasat wasu abubuwa da suke nuna cewa lokacin shi ya kusa malamai cikin ahlul kitabi sun ga waɗannan alamomin kamar abin da ya faru a makka na zuwan giwaye kamar abin da ya faru a makka na ainihin wato wani haske da aka gani daren da aka haife shi da ire-irensu nan, a haihuwa da mutuwa da mutane suke babban al'amari ne a rayuwa da aka mace ba ta haihuwa kawai haka ba tare da shiri ba sai ta yi batan wata sai ta yi morning sickness sai ta yi ciki ya girma har watanni sannan ta fara naƙuda kafin ta haihu za haka idan mutum zai mutu baya mutuwa haka nan kawai sai an na mashi alama wa kuma naziru malamai suka ce farfara ne alamar mutum yanzu ya fara shirye-shiryen tafiya lahira mutum bai faduwa ya mutu haka kawai sai dai a matsayin ita kanta wannan mutuwar za mu zo mu ji ta cikin alamun tashin alkiyama ne mutuwar kuja'a da mutane suke amma mutuwa ta al'ada ita ce wanda mutum zai rashin lafiya ya shirya ya yi wasiya ya yi sallama da yan uwanshi da danginsa har kuma lokaci ya sai ya rasu da shi da su duka sun zama mentally prepared kwakwalansu sun shirya ma cewa wani ba rayuwar shi ta kusa kawowa ƙarshe idan mutum yi jinya a kaga da shi da 'ya'yan shi da dangi shi da masoyansa duka za a tsaran to yanzu dai wani ana jiran lokaci to da ka san da Allah zai dauki rayuwarsa zai zama zukatan mu sun shirya ma an san wannan jarabawa amma idan mutum ya da lafiya lau yanzu yanzu nan aka dawo da gawarsa ko aka ce ga yasan ya hatsari ko wani abu za ka ga akwai sadma akwai shock a wurin iyalansa to haka duk abubuwa suke faruwa Allah yana nuna mutane alama ruwan sama Zai sauka sai an yi iska an yi hadari wal ladhi zai laysa min ba'di ma qaratu wa shuru rahmata a wata kira wa shuru rahmata wato shine iska da guguwa da hadari da sauransu to duk wani abu muhimmi Allah cikin sunnarsa zai bari ya fara haka nan kawai babu ba san za a yi ba yanzu ko irin al'ada da mutane suka fi sabuwa da an zo ma aure ko a ce a daura aure wata sai ta ce sai ta suma an gaya mata an je cikin gida an ce a daura miki aure sai ta yi aljanu amma idan ta sani yau wata shida cewa za a daura mata aure an sa rana an kawo kaya an zo an yi tattauna an yi ittifaki ne da me za a yi ta shirya wannan sabon rayuwa kai ma da ka aika ne maka aure da an je aka rawa ka ce to wani fa an daura aure ta cikin ka yi sanyi kuma saboda ba wannan ka shirya ba bai na zaka sa ta me zaka yi me zaka yi ko mun gane al'adar dan adam game da wato abu wanda yake muhimmi a wurinsa yana so ya zama ya shirya mushi saboda haka Allah madaukin sarki ya kawo mana waɗannan alamomi don ya zama muna cikin shiri kuma don ya zama wato jarabawa gare mu wajen imani da gaibu abinda aka faɗa aka ce zai faru ko mu ganci ya faru sai imanin mu ya tabbata kamar yadda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gaya masahabbai cewa za a taru ai mana shirin ai mana kwaf daya amma Allah zai ba mu nasara shi ne Allah ya ba mu labari walamma ra'al min al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu ma zada illa imanan wa tasdiqa ko da aka taru aka rika su lokacin ahzab sai abin ya tsara musu imani suka ce abinda aka gaya mana ne dama ai Allah dama ya gaya mana wannan wannan shi alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana haka lokacin da ya je Badar yana nuna musu cewa nan inda wani zai fadi kenan nan inda wani za a kashe shi kenan nan inda za a kashe shi a cikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna guda 70 nan babu wanda ya tsallaka inda aka nuna sai suka ƙara imani da cewa lalle wannan manzo da gaske ne Allah ne ya aiko shi da haka alamun tashin alkiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sai mu zo yanzu a wannan rayuwa sai mu gansu kamar yankan wuka kamar yadda aka wasafa su mu gansu keke da keke sai ya ƙara mana imani da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan galibin alamun tashin alkiyama zaka ga cewa matsaloli ne da rigingimu da fitintunu idan muka san da zuwansu to a zai rage mana tension dama mun san cewa za a yi wannan rigima za a yi wannan fitina nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake za a yi fitintunu waɗanda idan munini ya ga fitina sai ya cire rai ma da rayuwa sai ya ce wannan fitina ba zan tsira ba nabi ya ce sai kuma ta tsallake ta kyale shi sai wata ta zo sai ya dinga cewa hazihi hazi wannan dai kan ba ta kyale ni ba so munini zai dinga ganin fitintunan nan amma yana sa ran cewa Allah ya so zai tsallake su to mu ɗauki wannan duka a cikin a matsayin mukaddima ko idan muka ce alamun tashin alkiyama a wannan zamanin a na ji daɗi aka yi kaidi aka ce a wannan zamanin in Allah ya so ba za mu wuce zamanin nan ba <laughs> ni ne muka yi awa ɗaya insha Allah mun samu abin da mu samu kun ga da aka kawo ta fiƙin na yi ta tunanin ta ina za kullo mai saboda suna da yawa kuma ta ina za ka kama su sai ne wata dabara cewa to bari na zaɓi wasu sassan rayuwarmu kowanne mu nemi guda biyar alamun tashin alkiyama a wannan zamanin wanda suke da alaka da addinin sai mu lalabi guda biyar a ciki alamun tashin alkiyama a wannan rayuwa wanda suke da alaka da ilimi alamun tashin alkiyama wanda rayuwar da suke alaka da tattalin arziki alamun tashin alkiyama wanda suke da alaka da rayuwa yau da kullum hudu kenan ko sai kuma alamun tashin alkiyama wanda suke da alaka da shugabanci da siyasa ko ne muka samu guda biyar mun samu guda ashirin da biyar ai sai isa ko sai su zama samfuri ba zai yi a ta kawo su haka kawai babu wani tsari ba to mu ɗauki na farko alamun tashin alkiyama da suka shafi addini wannan addini da muke na musulunci akwai abubuwa da dama da suka bayyana a cikinsa a yadda muke rayuwa a yau wanda suna cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a matsayin alamun tashin alkiyama ina fatan ba wani abu da zan faɗa nan wanda ba ta baji ba duk an san su wataƙila ne kawai mun manta ko kuma mun saba da su ta yadda muna ganin ma kamar ba komai bane su a nan misali maɗauki yaɗuwar bidiyoyi dukkaninmu muna matsayin shaidu a kan cewa a wannan zamanin da muke rayuwa bidiyoyi a cikin addini sun yi yawa har sun galabaici sunnoni har an wayi gari kamar yadda ibn masud yake cewa a ƙarshen duniya za a yi wani zamani wanda bidiyoyi za su sha makanta sunnoni ta yadda idan mutum ya zo ya faɗi sunna sai a ce ya kawo bid'a idan ya zo yana yin bid'a sai a ce ma sunna ce a wannan haka muke rayuwa yanzu saboda ka intisharul bid'a wal muhdathat yana daga cikin alamun tashin alkiyama a cikin addini Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunqadu ural islami urwatan urwatan za a yi zamanin da mutane za su dinga daddatsa igiyoyin musulunci igiya bayan igiya har sai an wayi gari ba a ma san menene musulunci tatacce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na farkon abin da za su fara datsewa shine hukunci da zafin Allah na ƙarshe kuma shine sallah za a yi zamanin da sallah ma sai wanda ya ga ma kawai zai kamar da muke gani yanzu in baka yi sallah ba yanzu ba wanda yake maka dole sai kai ko a hukunta ka ko a ce kai da babu wanda zai damu da kai kai ne kawai a matsayin kai da Allah zaka tashi kai sallah dan ka tsira Allah ya tsare na biyu samuwar masu kare hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan yan ƙalaƙatu, su ma alama tashin alkiyama ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi a kansu a inda yake cewa yushakur rajul muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bi hadithin min hadithi ana nan za a yi wani zamani za a samu mutum yana zaune akan karagarsa akan kujerarsa ta yan gayu ya baza riga sai a zo a gaya mai hadisi cikin hadisai na sai ce mu ba ruwanmu da hadisi ga irin wannan shine yadda ka sa annabi ya ba mu hoto mai kala na abin da suke yi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafa haka baka gamsu hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan Abi Dawuda sannan nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa inna bayna yadayi sa'ati dajjaluna kazzabuna can kusa da alkiyama za a yi wasu manya-manyan makaryata dujalawa su ne masu karyata hadisan murna Allah sallallahu alaihi wasallama masu da'awar wadda taka da annabta da ire-irensu na uku daga cikin alamun tashin alkiyama cikin addini akwai yawaitan masallatai masallatai fi yawa fiye da bukatun mutane kowane gida da masallacinsu kowane layi da masallaci ko kuma a layi ɗaya inda ake bukatar masallaci ɗaya sai ka ga guda shida bayan ginannu kuma wancan majalisa su yi nasu wani shagon teloli su ma su yi nasu kusa da wani mai shaidar rake su ma sun yi nasu gidan kallon kwallo su ma da nasu duka masallatai ne wannan yawancin masallatai da muke gani to in dai sun wuce bukatu to alama ta cikin alamata shi alkiyama sannan wa zakhara fataha da yi masallaci kwalliya fiye da bukata Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid alkiyama ba ta tsaya ba sai mutane sun dinga alfahari da masallatai ke masallacin mu ya fi naku kyau masallatan kungiyar mu sun fi na kungiyar ku yawa namu ya fi naku tsada irin fitilun da muka saka san fi naku solar mu ta fi taku ƙarfi mun fi ku yawan mutane masu kuɗi duka yana cikin attabaki bil masaji Allah ya kyauta wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud da Nasa'i abu na hudu shine gurbatul Islam musuluncin ma zai waye gari ya zama wani abu ba ko wani abu da ba a saba da shi ba da zarar an faɗa wani abu musulunci ta yi ta mamaki a ce da gaske ma dama akwai kaza a cikin karatun Wani ma haka addinin yake ya zama bako kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada musulunci ya fara matsayin bakon addini wato tsillin tsillin can da can kuma zai waye gari ya koma haka kamar yadda ya fara sai daga yawan musulmi amma ba su san me addini ba idan wani a cikin su ya dan san wani abu yana faɗa sai a yi ta mamaki a ce ba mu taɓa jin wannan magana ba ko a ce kai ƙarya ma yake ya zai a ce haka in sai mutum ya karanta aya ko hadisi sai a ce ƙarya ne ba a yadda ba ko ba haka Allah yake nufi ba sai a wuna a kwana a mako guda ana surutu a cikin social media a kai kuma aya ce ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gurba saboda gurbatul islam Allah ta tsare sannan abu na biyar akwai kuma tadammu'ul umam diddal muslimin za a yi gangan kafirai da munafukai da fasikai za su haɗa kai don a murkushe musulunci. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta tada'a alaikumul umam kama ya tada'al juwa alal qas'ati za a yi muku taron dangi kama yadda mayunwata suke taron dangi a kan kwanan abinci. Idan ka lura haka abin yake faruwa inda ka samu wasu musulmai sun tsayu kan addinin musulunci za ga da musulmai 'yan uwansu da kiristoci da kafirai da masu mulki da yahudawa da suwane da suwane duk za a haɗa a ce a murƙushe su kar a sake a basu su kai labari saboda ana jin tsoron abin da zai faru sun kai labari wannan yana cikin alamun tashin alkiyama a wannan babi in muka tsallaka gaba ta biyu ita ce gaba game da alamun tashin alkiyama da suka shafi ilimin addinin musulunci su ma za mu samu guda biyar a matsayin samfur daga cikinsu akwai tasaddur juhal littalimi wal fatwa a ɗaura jahilai akan kujerar shugabanci na addini da malanta da fatawa ko kuma bil'ahara su ɗaura kansu a wayi gari ka ga mutanen da ba su kai aikonsu bai tsayin da zai kai karansu bai tsayin tsaiko ba amma suna shiga cikin manya-manyan al'amura na addini su ne ke karantarwa suke ba da fatawa su ne limamai suke mai da martani wani bai iya ma jan karatu daidai ba wani ma shekarun shi ba su kai ya shugabanci mutane ba wani ba a san tarihi inda ya koyi addini ba ya kamata dole zai koyar da wani abu ya zama ana da masaniya a kan tarihin aina ya koya yanzu babu yadda zai wani ya buɗe asibiti a nan kaduna a ce kawai kuma abin da muka sani game da shi shine tsohon dan kwallo ne ba a taɓa sanin ya yi makarantar likita ba wanda kai mishi dan shi ko matarsa ko ka kai kanka ka ce ya fide ka ba wanda zai wannan gangancin amma in sai ka ga da samari da dattawa da 'yan mata da zawarawa kowa an taru a gaban wani katon jahili kuma an sallama rayuwa gare shi tun abin ma yana iya maza har mata ma yanzu suna da tsaurin idan ka suna malanta ba tare da ilimi ba ko ta rasa miji kawai ta zama malama ko ta kasa zaman aure sai ka suka ce sunanta kawai malama wanta ko ustaza wanta ko shekha wanta ai ta gayyata ta gari gari ana cewa sayyada gari gari tana tana tana baza jahilci to wannan alamar tashin alkiyama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba har ta yi ukhadha ilmu an istighar har sai an koyi ilimi daga ƙananan mutane ƙanana a yawan ilimin ƙanana a yawan fahimta ƙanana a shekaru ƙanana a hankali ƙanana a komai na biyu akwai kasratul ƙura wa ƙillatul za a wayi gari alrammomi su yawa a gari amma wanda suka fahimci addini su karanci kwarai da gaske idan za a sanar hajji sai an dinga raba wato kai raka biyu kai raka biyu kai ma raka saboda kowa ya samu amma in ana neman malami ko gagge malamin fikihu sai a zagaye garin Kaduna ba a samu wani cancanta a kyashi da suna fakiri ba a zagaye Kano ko Sokoto sai dai haka a dinga cewa fi bani fulanin rajulun faqih wannan daga cikin munanan alamun tashin alkiyama a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa takunu fitanu za a yi wasu fitintunu yakfuru fi halmalu bayan fitintunun mutane za su wayi gari da arziki mai yawa a hannunsu wa yuftahu fi halqur'an daga nan kuma sai qur'ani ya sauki hatta ya qara'ahu mumin sai ga mumini ya haddace shi wal munafik munafiki wanda bai aiki da shi wanda wani takadari ne kula na taccen mutum sai ga shi ma da ramani wasagir na ce da yaro ƙarami, yaro ɗan shekara takwas goma sai kawai ya zama ma da ƙwararri tun kuna ganin kamar ƙarya ne ko da sai a ya shanye shi in ka ce ba haka ba ce a ce ya zauna kuma sai ya karanta annabi ya ce wal kabir da tsoho wanda ya wuce shekarun kwakwalwar da take aiki shi ma ka ji ana celebrating wani ɗan shekara sun yayi hadda annabi ya ce warrajul da namiji wal mar'at da mace yanzu za a bi dikin dikin mata ma sun fa maza yawan mata ta wallahi din da ka je islamiyya sai ga mata ma sun fi kokari maza da mata yara da manya kowa hadda kowa hadda tun ana yin ta shekara uku hudu biyar ina ana yi ma wata shida wannan ma alama ta shahar kiyama ne amma kuma za ka tarar mahaddacin nan wani ba zai iya fassara iza ja a nasarullahi wal fata ya bayana sa ba shi ne ya dai shanye harfan da baƙaƙen da tajwidin kawai wani ma ya rubuta wani ma zai karanta maka shi da baya da baya da baya to wannan alama ce ta alamun tashar kiyama kullum ka ji an yaye alaran guda saba'in can an yaye ɗari da talatin can an yaye guda tamanin kullum cikin biki ake na yaye alarmomi amma ina malamai babu su na gaba shi ne a talabud duniya bi amalil akhirah daga cikin alamun tashin alkiyama ne mutane su mai da ilimin addinin musulunci a matsayin abin neman duniya maimakon shi ilimi ana neman lahira ne da shi ta hanyar aiki da shi da karantar da shi da yaɗa shi da kare shi abinda malaman da su kin amma sai aka wayi gari mutane suna neman ilimi ne in sun same shi manufarsu kawai neman duniya wani matan yana cikin neman zai riga ya setting target cewa ga irin duniyar da yake so ya samu ya zama na cewa hada alkur'ani da karatun fiqh da karatun hadisi duka ana yin su ne kamar da ake karanta medicine da engineering da economic da accounting da makamanta haka duk wanda ya shiga wannan karatun a kasu ko a abu ko a bk ya je yi neman duniya da shi da iyayen shi kowa abin da ake nufi kenan Allah ya sa ya gama lafiya ya samu aiki ya samu kuɗi sai zama ilimin qur'ani shi ma da hadisi fatan mutane kawai idan sun yi shi ya za su samu duniya masu hadda manufarsu kawai su ci musabaka ko su samu babban aiki inda za a ba su babban masallaci suna samun kuɗi masu karatun addini manufarsu kawai su ma su amfani da wannan damar su samu kuɗi Yana mana mutane suna neman duniya da aikin lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ashraq sa'a daga cikin alamun tashin alkiyama su'ul jawar Yana zama makwabta ba sa mutunta junansu wa an tujlaba duniya bitti mutum ya amfani da addini ya samu duniya wa ta'allumu da la, mutum ya koyi ilimi ba don Allah ba ta yi zama na ƙungiyoyin addini ba ana gane wata yake ƙungiyar da ke da capacity a addinance wata ke da kuɗi wanda ba ta da kuɗi to ba ƙungiyar ƙwarai ba ce duk masallacin da ba yi da masu kuɗi ba masallaci ne na zo a gani ba za ka kawai ya zama miskin masallaci kawai kuɗi su ne to wannan alama ce cikin alamun tashin alkiyama yan uwa ai ina jin duk waɗannan kowa ya gansu ko a wata riwaya wannan riwaya tana cikin sunan abi dawud a wata riwaya ta imamu abu nu'aymin al-asfahani a cikin ah, hilatul awliya ta da rafazin cewa min iqtirabis sa'a idza ra'aita an-nasa baud bid-dunya daga cikin kusantowa tashin alkiyama kaga mutane suna sai da lahira ta an shi duniya wa tufuqiha li ghairi dinillahi mutum ya koyi ilimin addini ba abin da yake koya sai dan duniya wa tulibati dunya bi amali al mutum ya dinga sallah ko azumi don neman duniya ma'ana mutum ya je aikin haji duk a da zai duniya kawai yake nema mutum ya yi sallah in ya gama a da yake kawai duniya yake nema a zo sallar tahajjud mutane ba sa ba sa lahira akwai wani abokin mu muna ce mushi sawaba na san wata idai duka ta dinna sawaba wani dan kasuwa ne mai shagin san duniya mun je umara muna dawafi duk addu'a da duniya kawai yake nema Allah kudi kudi kudi kudi da aka gama sai ne to amma kai ba baka da hankali kullun ka zo wajen abin da kake kenan ba za ka liƙi Allah ya baka aljanna bai ce Allah bai bani duniya in ya ban duniya na sai zai ba aljanna na rage da Allah ne a gaba na aka wannan ba wai labari ba kuma yana ganin iya da shi kenan Allah ya bashi duniya shi ya sai zai nema lahira shi ya sai nema lahira ni Allah ya bashi duniya Allah ya kyauta eh maimakon ya hada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana baya hadawa ah, abu na hudu a cikin wannan babin na alamun tashin alkiyama da tsisha ta ilimi akwai yawan mutuwan malamai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la yantazi'u al ilman intiza'an yantazi'uhu min qulubi rijal Allah baya tumbuke ilimi daga zukatan bayi sai dai fa inna ma yantazi'uhu bi mautil ulama Allah yana kwace ilimi ne da mutuwar malamai wannan al'amari ne da yake ya bayyana kwarai da muka dauki shekaru da suka wuce kamar shekaru 25 30 a wannan zamanin namu za mu ga cewa galibin malamai da ake ji da su duk sun kaura a matakin duniya ina irin su Allama Ibn Baz su Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen su Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani su Ahmad Shakir da irin su ainihin wato wancan malami Abdurrahman al-Muallim da su nan da yawa har zuwa nan Najeriya idan muka gangaro ina su Malam Bakar Gumi a nan birnin Kaduna da mutane irin su Malam Abubakar irin su Malam Sunusi Gumbi waɗannan suna cikin malaman garin na Kaduna ko har zuwa nan kurkusa kwana-kwanan nan ba da tumawa ba a mala haji ba ya rasu Allah ya gafata musu gaba daya habibu ya kaura kwanan nan ya rasu na ji shi na kurkusa dinnan nan musulmalin gira argungu sun rasu malam rabiu daura har ka tafi zuwa shekaru sha biyar sha bakwai sa shek jafar mahmud adam su Albani albani mu margayi. Allah ya gafata musu irin su malam ahmad bamba na kano kai za ta lissafa su za ga duk ba eh malam da kai Idris shekara ɗaya kenan yanzu dindi ba rawar haka bayan sallah azumi to duk wanda kuma ya fada a cikin su ga ba a mai gurbin shi sai dai ta kama ne to wannan shine musibar mutuwar malamai kuma duk wanda ya mutu za ga ya mutu da ilimin sa ne sai dai ya ba wani dan abu kaɗan da ba a rasa ba wanda ake dan laluba a kamo na a kamuta. can wannan mace-macen na malamai daga ana ta zare malamai ana barin jahilai maimakon da sai abin malamin nan jahilai ɗari su mutu a kaduna nan ya fi sauƙi a kan malami ɗaya mutu ba ya fi sauƙi ba <laughs> to amma sai malami ana tsananin buƙatuwa zuwa ga iliminsa ana tsananin buƙatuwa zuwa ga tarbiyyarsa da fatawarsa da shawarwarinsa kai ganin shi ma a cikin mutane wani wata kariya ce ga al'umma amma kawai sai a waye gari fut sai ka ji mutum shi kenan kuma kamar wasa kamar gaske a laliba a laliba waye zai mai gurbin sa sai a rasa sai dai wani dan dagaji ko wani wani maleji ko wani rabin malami haka za a ita maleji ce to wannan alama ce cikin alaman tashin alkiyama wanda kuma ga tanan ta riga ta darka ce a ta su waɗancan manyan malaman na duniya idan ka je ka bi tarihi za ka ga inda sun karantar sun yi rubuce-rubuce amma dai za ka tara cewa kamar yadda bahaushe yake cewa magaji magaji wato gyara ba zai kama kashi ba a cikin su duk wanda ya faɗi a yanzu a shekul albani muhammad nasiruddin ya bar jigajigan ɗalibai su mashur ali salman su ali hassan ali abdulhamid al-asari su abu abu isaac su waɗannan wasu su a kwana-kwanan nan da ire-iren su kowa zaka ga in rubutu ne in girman alƙalami ne sun kai karansu ya kai teku amma sai ga albarkar ba ta kai ta waccan ba a kallamawa da al'ummar su kai ma su ba su samu ba sai ka ga wato irin dattakun su ba su da shi Bakar gumi ai ba fi kowa zurfin karatu ne ko yawan takardu ko iya li'irabi ba bai fi kowa ba amma ba Allah bai ba wani karɓuwar da ya ba shi ba Allah bai ba wani ɗaukaka da daraja da alfarmar da ya ba shi ba Allah bai sa ma wani malami irin kwarjinin da Allah ya bashi a gaban masu mulki ba to wannan yana cikin musiba da kullum muke cikinta to da mutuwar malami da ba babban musiba ce a cikin musibu da suke fuskanta al'umma da shi ta ya kamata mutane su ta istirja'i suna komawa ga Allah a lokacin da aka samu irin wannan mutuwa na biyar a wannan babi shine a babin ilimi muke magana ko shine yawan jayayya addini jayayya da su zama ruwan dare kullum ka mutane suna cigiyar da ba za su jayayya suna cigiya gari gari suna kiran mukabala ana yin ta ma an buɗe wato virtual saboda tsabar san jidali in ba in ba in ba in ba shegen san jidali ba ina abin rigima akan tahajjud da ashan ina abin rigima akan a a qabdu da kabdu ina abin rigima da za a yi ta jayayya akan sallar juma'a in ta faɗo ranar idi ko azumi na nafula ranar asabar duk wani abubuwan fa akwai sa cikin littafi ko ba taɓa yin mukabala a kansu amma za ka ji wani ya ce wallahi sai an yi mukabala sai ya tashi daga nan kaduna ya tafi a kwanga akan wannan rigima ko ya tashi daga nan kaduna ya tafi Legas ya je yin wannan rigima ya ce kuma in ba za a yi ba a zo mubahala wato a zaya alaƙi ne musu akan addini da malamai da jahilai da wanda ya kamata fi da wanda bai kamata ba kowa ya mai da addini abin jayayya wannan cikin alamu ne na bayyanar wato a kusanta alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ƙarshen al'amari za a jarabci mutane da yawan surutu da yawan jayayya da yawan rubuce-rubuce sai a jarabce su kuma da karancin aiki to shine wannan yawan surutu yawan jayayya yawan rubuce-rubuce da karancin aiki waɗannan biyar kenan su ma wa ala zalika faqis muka tsallaka a cikin tattalin arziki a cikin al cikin economic life rayuwar mu ta tattalin arziki nan ma akwai alamu da yawa da suka bayyana tashin alkiyama su ma za mu kawo biyar insha Allah matsayin samfur daga cikin su akwai musharakatul mar'ati ar-rajula fi tijara an wayi gari mata sun zama yan kasuwa kamar maza yanzu duk matan kasar nan yanzu yan kasuwa ne duk mu ko muke ba su ma jari wani ma matashi mata fishi karfin na hazi kuma ana ganin wannan alheri ne ci gaba ne alhamdulillahi ai mata ta ma tana zuwa dubai tana da babban shago a kasuwar nan ta ce ceniya ko ta abakar gumi ko ta ina ne ma wannan alama ta shi alkiyama ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna bayna yaday sa'ati idan alkiyama ta kusa akwai taslimal khasati za a wayi gari mutum zai yi sallama ce ga wanda ya sani kuma an maka sallama ma sai kawai ka ka gane shi sannan sai ka amsa ba ka ba sai ka tafi abinka wannan ma wata alama ce ba za mu magana a kanta ba ta zo ne a matsayin kawai bonus nabi ya ce wa kushuwar tijara kasuwanci zai bazu a cikin duniya nabi ya ce hatta ta shari kalmar a fi tijara har ka ga mutum da matarsa sun zama yan kasuwa a tare shine shugaban kamfani ta kuma ce sakatariya ko financial officer ko ita ce CEO shi kuma shine shine shine babban marketer mutum ce bude mata shi shago ya sa mata kaya yana yana aiko mata da supply ko ya dinga tura ta tana tana tana yi a cikin gida shi yana yi a waje tare take yi sun zama joint venture ko ya bude chemist ya ce matar shi ta zauna ta gaba da kula da kinsa shi kuma ya tafi wata harka shine ta sharikal mar'atu ga su tijara annabi ya ce wa qat'il arham da yanke zumunta mutum ba ruwan shi da danginsa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shahadatul zur da shaidar zir wa tutmanu shahadatul haqq da kuma koye shaida ta gaskiya mutum ya san ga yadda abu ya faru a ce ba da shaida ce ni ba ruwana ba zan shiga rigima ba ba na san zagon yan sanda kuma shi ne yawan abun ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zuhural qalam da bayyanan yawan rubuce-rubuce yanzu ka duba irin yadda kusan komai rubutu ne kullum wuni muke muna rubuce rubuce magana ma rubutu ce ba shi ne chatin ba na uku a wannan babi na biyu kai afuwar ko na biyu a wannan babin ne, arriba bayyanar riba bayan bayyanar kasuwa kowa ya zama dan kasuwa maza da mata mata kullum su fito kasuwa har ana wa'azi ma ana cewa kar su zauna a gida an daina aiki da wakar na fi biyu tukun yanzu gaba daya to ana nan sai kuma riba ta bayyana a cikin dukkanin kasuwancin babu yadda yanzu ko kai ne limamin garin kana cin riba baka sani ba komin nazahata iya za ka huda da bankuna za ka huda da kamfanoni financial institutions ka yadda ko baka yadda ba sai ka ci riba da saninka ko ba da saninka ba sai ka ci riba Nabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa in bayna yadayhi sa'a a ƙarshen rayuwa yazharu riba riba za ka yi za ka samu bayyana wa zina hakanan zina wal khamr da shan giya yanzu a kutar riba ta riga ta gama darka ke sai dai a ita ce ba da fatawa akan cewa to ka yi iya abin da ya zama dole kawai sauran kuma ka tuba da ana ba da fatawa ma a ce ba kyau aikin banki yanzu an ne ba da wannan fatawa yanzu limanin ya tafi neman slot na aikin banki maɗansa ko kanin matashi Allah ya kyauta na gaba shine alkhaltu bainal halali wal harami fi tijara shakuda kasuwa ta halas da ta haram mutum yana kasuwanci shi kasuwanci ne wanda ya halasta amma bai damu ba zai takuda shi da haram mutum yana ayyukansa na halas bai damu ya takuda da haram in aiki aka ɗauke shi kullum yana tsambire in kuɗi ne ake biyan shi na ayyukansa ko kasuwanci shi ko kwadagon shi sai ya cuci abokan aikin idan ma'aikaci ne babba sai ya yi babakiyar ya haɗa halas da haram shine yaki halas yaki haram ko a kasuwa a ofis a ma'aikata a gareji masu yin mesin duk wanda kai hudda da shi so yake kawai cuce ka yaki halas ke haram haka kuma yake rayuwa hadisi ne sahihi a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ati alannasi zamanu za a yi wani zamani ma yubalil mar'u mimma kaza min al mutum bai damu ba ina ya samu kudin shi amin halalin an min haramin bai damu ba ba ruwan shi da tantance me ya halal ma'aikaci ba zai je aiki kullum ba ko kuma ba zai tsaya har sai an tashi ba kaga ya kula da zaharar dan kasuwa bai damu ba ya siyar da rantsuwa ya siyar da ƙarya ya siyar da cuta bai damu ba ya sai da abin da baya wurinsa bai damu ba Ɗan kwadago in ka ba shi aiki sai ka yi inda ka san kana aiki da yahudawa in lamarin ta ka yi ba in kana hulɗa da kanikawa da masu gini da masu aiki a site da masu da duk wanda za ka aiki da shi ta su ce ka in idan gona kake da ita in ka je kafin ka ankara sun sace rabin rabin takin ranan girbi sun kwashe rabin amfanin kullum haka kaga ta kuɗa halas da haram wannan tana cikin alamun tashar alkiyama na gaba shine almalu yakthuru wa yasidu ala aidil kufati wal a'rab dukiya za ta yawa yawa na ban mamaki a hannun mutanen ƙauye nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a wayi gari a ga talakawa marasa takalmi ƙauyawa suna gasar gina dogayen gidaje gida na bai wasafa mutum ne asalin shi mutumin ƙauye har yanzu ba a cikin sunan shi akwai sunan ƙauyen wane wane sai ka ji an faɗi sunan ƙauyen kana faɗa wani ya jawo shi sunan ƙauyen su ba yi yawancin manyan nan suke bayar kowa da sunan ƙauyensa a jikin sunan shi amma kuma yanzu su ne suka cika birane irin Abuja da Legas da Kaduna da Kano da Dubai da ko'ina suna gasar gina dogayen gidan kuma wani ka yawan kuɗin shi kuɗin wani ya fi yawan kuɗin da ake ɗin Najeriya kaji mutum ya ce yana da gida hamsin yana da mota guda talatin yana da kamfanoni guda ashirin yana da tsabar kuɗi biliyan kaza bai san yawan bai san me zai da su ba kuɗi sun fi ƙarfin buƙatar mutane wannan na hudu kenan ko na biyar sannan kuma a ɗayan ɓangaren kuma za a samu yunwa da talauci kuma mutum ɗaya yana da kuɗi zai ciyar da duk anguwan nan ne suna wani anguwan da muke ciki ko da ke kasuwa ce ba unguwa ba ce ko central market ko zai iya ciyar da mutanen central market ya shekara ya ce da su bai talauci ba wataƙila kuma akwai mutum dubu da su ko za su kwana ba su kome ba a gaba balance ko to matsalaka idan muka bi cikin asahal itima'iya, rayuwa yau da kullum nan ma akwai alamun tashin alkiyama da suka bayyana masu yawa daga ciki ma wani hadisi a ɗazu shine hadisin da ya magana akan bayyana zina da shan giya nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƙarshen rayuwa mutane za su zo ya sayi da hira wal ma'azifa za a halasta zina da kiɗa wal khamra da giya annabi yace yusammuna ha bi gai ismiha za a dinga kiransu da sunan da ba nasu ba inda ga karo tana alfahari da karuwanci mazinaci yana alfahari cewa shi ai baya zina da mata aure yana ma wani gori cewa to ni da ba da mata aure kaga mutum ya an haifi ɗan zina an yi mai biki bikin suna ana nuna shi a duniya akwai mutane da an san su mazinata ne akwai wurin da an san nan wurin zina ne amma yana da lasisi kamar kowane kamfani da aka ana zuwa a yi ba a jin kunya Allah ba a jin kunya idan mutane haka giya an sa mata suna wani mai daɗi an yi sata a mazubi an mata packaging mai ban sha'awa kamar wani abin kirki haka kiɗa da jin kiɗa mutane ba su ɗauki jin kiɗa matsayin wani abu ba za ga arama da ake magana irin na ɗazu da ake magana ya shanya fari kuma za ga kullum yana yau da ya yana yana jin kiɗa ba ƙuranin yake ji ba haka nan akwai kuma a a tashabu bil yawan kama da kafirai nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta za su dinga bibiyan kafirai suna kama da su hatta inda inda kafirai sun shiga cikin ramin damo su ma za su bi su shiga al ibn taymiya da littafi musamman akan wannan shine iktida'us siratal mustaqim mukhalafat ashabil zahir in ka kanta zafin zaka sha mamaki zaka ji tsoro kama da kafirai a tunaninsu a suturarsu a bukukuwansu a ɗabi'arsu a yarensu a halayyarsu da yadda suke kallon duniya ba aka wayi gari ma ana kama da su ma a wajen butulcewa Allah yanzu 'ya'ya da dama suna tafiya ƙarshen turawa karatu sai su dawo sun zama atheist sun zama mulhidai masu ƙaryata Allah wanda ba su da addini ba 'ya'yan musulmai ne kuma gaba da baya za ga idan an zo bukukuwa jiba yadda matanmu da 'ya'yanmu suke irin shigar kafirai duk wani ɗan da za a yi irin na kafirai yanzu wanda ya fi kowa a wayewa shine wanda ya iya ɗabi'a kafirai cin abinci da hagu magana da turanci wanda zai kyamar kafirai yana zuwa inda suke yana hulɗa da su wannan ma cikin alamun tashin alkiyama na uku akwai kuma za a waye gari rayuwa ba ta da daɗi ga kowa sai mutumin banza nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min iktirabi sa'ati an yakuna as'adan nasi bid allaka ubunul laka idan duniya ta kusa tashi babu mai jin daɗin ta sai mutumin banza saboda mutanen kirki za su ta ganin abin bakin ciki abin kyama abin takaici kullum suna cikin damuwa shi mutumin banza wannan shine daidai a gunshi zaka shi yana ganin morewa ce kawai inda duk wani mutumin kirki kullum sai ya ga abin da ran shi zai baci sai ya ga wani lalacewa wani abin takaici wani rashin tarbiyya masu hulɗa da social media kullum ka shiga sai ga abin da zai baka haushi ko idan kana zama a cikin unguwa kullum sai ga yara suna wani aikin banza sai ga ana wani fasadi in kana cikin 'yan siyasa kullum sai ka ga abin haushi in kana cikin ɗaliban ilimi kullum haka wa ke jin daɗin duniya shine wanda bai damu da lahira ba na gaba a cikin wannan babu shine bayyanan hassada da kuma rowa mutane za su zama baƙaƙen marowata da baƙaƙen mahaskada na ga wannan zai buƙatar shari'i ko suna bar shi kowa shari'i da kai <laughs> na biyar a wannan babi shi ne daga cikin alamun tashin alƙiyama a cikin mu'amala yau da kullum mutane za su waye gari suna fifita matansu akan iyayensu nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa rajulun ra'atahu wa ya'ti umma wa yaqta'u rahima kaga mutum yana biyayya ga matarsa yana saba ma uwarsa ya yanke zumunta yanzu galibi haka mutane su uwarshi da iya siya mata a gida irin na matarsa ba ba zai iya siya mata a tamfa irin ta matarsa ba ba zai sa mata sola ta gaske irin da matar shi take gani ba ko ya siya mata mota irin ta matar shi idan matar ta faɗi magana uwar ta faɗi magana in ci babu kiya guri gaskiya wallahi wanta ta ce ba haka za a yi ya wanda ma wanda ya bata hakuri kenan dama su kuma yan uwa an riga an yi tabline din su ga galibin yan uwa suna rigima da matan breadwinner saboda an riga ta riga ta sa an jefar da su a gefe har ma wani karin magana yake a wai ba a iya ma dangin dangin miji ba a iya musu ah, na na na biyar shine fitintunu da alamun alkiyama da suka shafi watan shugabanci da siyasa daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya abuci cewa za a samu yawaitan shugabanni a azzalumai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kusa da alkiyama za a yi shugabanni a cikin al'ummata yace waɗanda ba sa shiryatuwa da shiryata ba sa hukunci da addini na yace karkeci ne su a cikin rigan mutane ba su da aikin da zalunci zai kulle makayisi wannan ma zai bukata wani shari irin zalunci da ba ba kiran da shugaban nan suke yi alama ce akan cewa kiyama ta kusa sannan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ku ga san kai da ababan da za ku ga ba ku san su innakum sataruna min ba'di asaratan wa ashiya atakrahunaha wato san kai bayan sun yi wa babake duwar abu na bukatun al'umma kuma isa sa san kaya idan aiki ne za a bayar sai dai iyasu da 'ya'yansu da sarakansu. idan kwangila ne kamfanoninsu idan wani supply ne matansu da kallonsu idan an zo duk abin da za ku mora ba za su bari ku mora ba sai dai su su mora san kai ɗin kenan idan ma za su tashi su bar mulkin sai su saka wanda za su ke yaransu ko masu tare musu ko 'ya'yansu sannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma za a yi shugabanni waɗanda suke wato ba cancanci mulki ba duk abin da ake nema na a siffofin shugabanni na kirki ba su da shi ba su da gaskiya ba su da amana ba su da jarinta ba su da riko da addini ba su da ilimi duk wani abu da ake bukata wanda ya kamata a ce shugaba yana da shi to ba su da shi amma kuma tunin shugabanni sannan da kuma bayyanan kwaɗayin shugabanci inna kun satahari suna alal imara za a wayi gari mutane suna tsananin kwaɗayin shugabanci Ko komai kankantarsa ko irin na aluta ɗin na makaranta ka duba da ake rigima a kai ka duba yake rigima kan limanci masallaci yana da financial stability ka duba ake rigima kan. sarkin tasha ma sai ya rigima dan dan eh, union sai ya rigima kan waye shugaban union ko shugaban yana ba ko kuma ta unguwa to balantana kuma wannan shugabancin na gaske da ake na su gwamna da chairman da dan majalisa shi kuma da rigima da ake jibai kuɗaɗen da ake kashewa kafin a a samu shugabanci saboda tsabar kwaɗayin mulki da mutane suke a da can ana neman mutane za a ba su mulki suna guduwa suna ƙuya sai ibn jubair ƙuya suke Alimamu Abu Hanifa an ya ba bashi sarauta yake aka kulle shi shi ya muta gidan yari Afon har ya samu da na kasa kafin ya fito daga gidan yari Su da mutanen da su suna gudun shugabanci ne an sun ji za a ba su za su yi gudun tafiya ta kilomita 500 400 su je su buya a wani kauye mu kuma yanzu mu muke zuwa mu kai application mu kai takarda mu ba da cin hanci mu ba da ah, mu kama kafa mai tabi muna nema don Allah a taimaka mana a taimaka mana haka suma masu neman mulki haka cikin zuwa suna ta suna bin mu suna lallashi mu a taimaka za su gyara za su gyara za su gyara su ba da shinkafa su ba da atamfa su ba da kuɗi su sassa 'yan tauri su fasa akwati tun dai a samu riki sannan na biyar shine zubar jini da kashe-kashe yana cikin alamun tashin alkiyama za a yi ta zubar da jini za a yi ta kashe-kashe nabi sallallahu alaihi ya kira shi da suna alharaj aka ce mal haraj sai sa hannun shi nuna kamar an yanka ai ta kashe mutane a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta ya kurtula rajulu abahu wa akhahu wa ummuhu wa zawjahu An mutum ya kashe babansa mutum ya kashe ɗansa mutum ya kashe ɗan uwansa mutum ya kashe abokinsa mutum ya kashe matarsa kamar da duk mun ga irin waɗannan sun faru da kuma irin wannan mat abin nan kirin din a shiga ƙauye a yi ta kashe mutane a jos a kaduna a zamfara a sokoto a jigawa a kano a bauchi a lagos a ko'ina tun mun ga waɗannan fitintunan a nan garin kaduna din nan an yi wannan fitinan ba ɗaya ba biyu ba a yi ta kashe mutane ba ji ba gani wanda ba su je ba su gani ba wani ya cikin alamun tashin alkiyama da fitintunu waɗanda za su dinga gigita mutane suna sa mutane su fita a su. tashin farashin ababen masarufi tsoro da yaƙi da yunwa da talauci da ƙarancin ruwan sama duk wannan suna cikin fitin da zanen sallallahu salama ya ce za su faru waɗanda shi gabani za su na da za su yi in yau shekara na da yin corona ba shekara wajen biyar kenan ba suna ke corona wasu gani suke kamar kiyama ta tsaya aka ce kar kowa ya fito kada wanda ya gaisa da kowa kada wanda ya taba jikin kowa wajen ana kaduna wajen sati goma aka yi ana ana ana zaune a gida ko ka yi tsammanin za a tsallaka ba ka sha tsallaka wajen shekara biyar yanzu an manta ma yaushe aka yi tsajin 2021 ne ko 2022 ne ko 2019 ne sai an nisa sai an nemi tarihi ko in ga tuwa ne ba da shekara biyar kenan Ha? cewa aka yi wasu bin nasarar maka mawuhan saboda bala'in da ke cin Kaduna a lokacin in ka duba sanda aka yi da aka yi tsakanin musulmai da kafirai a garin nan a shekarun baya can sai da aka yi mako nawa ba a fita yanzu haka ana zaman ɗarɗar a garin Jos ko kuma saboda irin wannan kashe-kashen to duk wannan suna cikin alamun tashin alkiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya su. jama'a waɗannan duka samfur ne kawai mun ɗauki biyar biyar a cikin gaba biyar biyar don su zama mana samfur duk wanda yake karatu ko yake sauraron malamai ko yake da karfin bincike ya san akwai su da yawa da ma'ambata kuma ya san cewa duk waɗannan waɗanda muke rayuwa a cikinsu ne a yau saboda haka aiki yana gaban mu sosai cewa lallai da gaske ne alƙiyaman nan fa tana nan gab da mu kamar da Allah yake cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يتي ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها يا الله يتي قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم الله يتي في سورة الأعراف هي ونقول Allah ya ce suna tambayar ka game tashin alkiyama yaushe ne matabbatatta ayyana murtaha yaushe za a yi Allah ya ce ka ce musu ilmuha inda rabbi sanin lokacinta yana wajen ubangijina la yujalliha li waqtiha illa hu ba ne bayyana lokacinta sai shi Allah ya sake cewa qul a yas'alunaka ko ka annaka kafir anha suna ta tambayarka da saboda suka wata ta yi nauyi a sama da ƙasa wato mala'iku da mutane kowa abin ya dame shi Allah ya ce suna tambayar ka annaka hakirin anha suna tambayar ka a matsayin kamar kai ne wanda ka nace akan abu Allah ya ce ilmuha inda rabbi ilminta yana wajen ubangiji na la yujalliha li waqtiha illa hu a ah, ilma inda rabbi menene kashin walakin akar nasi la alamu. amma mafi mutane ba su da masaniya game da al'amarinta to a matsayinmu na musulmi a matsayinmu na mu'minai a matsayinmu na masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya sanashe mu alamomin ta dana kuma gashi nan muna ganin da yawa sun bayyana galibin wanda ba su bayyana ba su ne waɗancan manya-manyan da ake jira waɗanda da zaran sun zo nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kiyama tana nan a bayansu to koma dai su bayyana ko dai ba su bayyana ba ƙananan nan sun bayyana kuma ko ƙananan ba su bayyana ba larabawa suna cewa man mata faƙaɗi ƙamar kiyamatu. duk wanda ya mutu kiyama shi ta tsaya domin daga nan ya shiga lissafin mutanen barzahu daga nan zai fara ganin yaƙini na abin da zai faru da shi da ire-irensa tun daga kabari har zuwa ranar alkiyama Allah ka samu cika da imani saboda haka waɗannan alamomi da ake magana ƴan uwa masu albarka suna matsayin izina ne da tintintini a gare mu kuma kullum muna karanta su a cikin ƙur'ani da hadisai muna jin su a bakin malamai muna ganin su a aikace duk wanda aka ambata da nan na san babu wani abu da wani anan bai taba gani ba duk mun gan su wataƙila ma mu ma victims ne na abubuwa ko kuma muna cikin matsalar muwa muna aikatawa saboda haka abin da ya rage mana mutuba ga Allah mu dawo cikin hayyacinmu mu kama ambatan Allah da neman tsira mu yi ta'addu'a muna nema gafara Allah sannan mu kama aiki nagari tukuru saboda in mun zo mutuwa mu cika da imani ko mu tashi cikin tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai cika Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu Allah ya tsikan magabatan mu cikin iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi Allah ya kawo mana alkhairi Allah ka raba mu da fitintunu ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ka kawo mana shugabanni na gari ka alkinta mana rayuwarmu ya Allah Kanna cika ku da dogon surutu wanda karshen shi zai mantar da mu farkon sa ina godiya ga 'yan uwa da sauran masu fada aji da wanda suka hada wannan zama ina kuma addu'a Allah ya sayar da muka haɗu dinnan Allah ya hada mu cikin rahamarsa da ni'imarsa da ceton manzansa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته